cikin tashin hankali mutane suka so mu ciro ga wasu fafo daga cikin motar gaba ɗayansu sun mutu babu wanda ya rayu nan muka dakata a wancan shirin za mu ci gaba da taimakon 'yan sanda da 'yan kwana-kwana aka zakulo su fafo daukar su aka yi aka nufi fai da su da neman famili ɗinsu kullum na zaune gaban sana suna hira duk da sama-sama kullum ke amsa sana kallanta sana ta ta ce wai me kike tunani ne mai kullum? murmushin yaƙe ta yi cike da inda inda ta ce babu komai me kika gani ne kawai gani ne yana ta magana amma kin yi shiru <laughs> ba komai kawai tunanin rayuwa nake yi ne lalle kam a rayuwa abin tunani ce shiru kulat ta kuma idan ta kan tiles sultan ne ya tsandara can kuka sana ta yi sauran sa haɗi da kallon kulut ganin kwata-kwata hankalinta baya jikinta ya sa sana kiran sunanta haɗi da kafe ta da ido my kulut aje zuciya ta sauke haɗi da cewa me mace da ɗanki yana kuka duk ya damu mutane da uban kuka ba wallahi ban ji ba kullum ta faɗa jikinta na rawa haɗi da sa ta sanya masa nono a baki ya tarbe ya amsa yana mayar da numfashi aje zuciya sana ta sauke a hankali ta ce diyawu ya cika mutane kunne ki karki damun min yaro kamar yadda kika damu ubansa karki sa shi a gaba shi ma sana ta yi murmushi haɗi da cewa hawa to ma ni na sa shi a gaba ko da shi ya sa ki a gaba kullu ta faɗa tana dariya murmushi sana ta idan ta kan yaran ba tare da ta komai ba sosai suka hira kana kullu ta miƙe haɗi da cewa to zan tafi sana me yake son a kawo miki babu komai ta faɗa fuskar ta ɗauke da murmushi ita ma murmushin ta mata kana suka yi sallama a police station kuma ana ta bincike don gano ko suwaye wani dan sanda ya sa hannu ya goge lambar jikin motar ganin sunan da ke jikin motar lambar ya sa shi dagowa a firgice haɗi da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji wasu dukka ne miƙewa tsaye gaba ɗaya yan sandan suka yi cikin tashin hankali suka ce what kana dafin dukkan ruwan sama na kowa lambar motarsa ce dan gashi na an rubuta dukkan ruwa sosai hankalin yan sanda ya mace tashi cikin ikon Allah aka sa a waya sana aljihun wandansa hannu na rawa dan sandan ya dauko wayar sai da suka sake kunna ta kana suka yi dialin nan ba hanashi hanashi na cikin gide saman sofa a falo idan sana sama haka ne yi gaban sana mugu faduwa jin waya sana ringe ya sa shi bude idan sa hankali haɗi da zubawar ido wal gaban sana mugu faduwa har waya ta tsinke bai fikin ba aka sake kira yakin fikin dan haka ne yaji bai san daga wayar sai a karo na uku kana ya daga bakin sana na rawa yace assalamu alaikum aminu alaikum salam ɗan shiru suka yi gaba ɗayansu kana ɗin ya ce please hanash wasif ne eh shi ne hanash ya faɗa bakin sanarwa ok please ka zo banfai police station yanzu yanzu nan da ƙarfi gabansa ya kuma faɗuwa lahiya me ke faruwa ya faɗa muryarsa na krakin dan Allah ka bar duk abin da kake ka zo yanzu dan sandan ya faɗa haɗi da kashe waya jikin hanash na ma ya miƙe ya fita daga shi sai jallabiya haraba gidan suka yi kitabus da kulot ita tana kokarin shigowa ko kallon ta bai ba yayin direba alama da ya taso dan yadda jikin jikinsa ke tsuma bai jin zai iya drive da sauri ta nufe shi ta ce lafiya na ganka haka dadin sultan ban sani ba yanzu aka kira ni daga police station ana nema na ya faɗa yana shiga mota baki ta taɓe haƙi da bin bayan mota da kallo har suka fita falo ta shiga ta miƙa mai kula da ita sultan ta ce dan Allah rike min shi ne wanka amma kar ki bari ya kuka please idan ya soma kukan ki miƙa min shi cikin bathroom nan murmushi ta haɗi da amsar sultan deep down kuma tana tsananin mamaki da al'ajibin mugun da kulat ke wa yaran kwata-kwata ba ta kauna kukansa wani lokacin idan yana kuka ita ma sa shi gaba take si kukan tare ko kuda ba ta kauna ya rabe shi ita kanta da aka kawo ta gidan dan kula da shi ba ta iya ba ta shi balle har ta bashurinta sai dai idan za ta yi wanka ko sallah ko sallan ma za ta yi sai ta sa su gaban ta kana take yin sallar haka duk sanda za ta ba ta shi sai ta mata kashi da kansa tun kafin direba ya ƙara sayin fakin hana shi fito jikinsa na karkarwa ya shiga cikin police station din direct ofishin DPO aka kai shi kai tsaye sai da DPO ya masa ne sai haso sai kana ya numfasa gaba ɗaya hankalinsa ya gama tashi tsoro da fargaba sun cika masa cikinsa cikin ruwan murya hannun shi ce wai mai ke faruwa ne don Allah ka nutsu yi maka bayani tsawa hannun shi daka masa haƙi da bugun tebul ɗin gabansa ya ce ka faɗa mu abin da ke faruwa kai tsaye tun ɗazu ka zaunar da ni ka neman surutai ko so kake zuciyata ta buga ne Don waɗannan bayanan naka gab suke da sa na hawan jini cike da tsantsar tausayawa ɗan sandan ya miƙa mashi wayoyin su fafu da sauran abubuwan da ke cikin motar nace kai hakuri Allah ya wa mahaifinka rasuwa ta hanyar hadarin mota a daidai ai hana shi bai ƙara jin magana ba ya zube kasa su mamme. cikin tashin hankali ɗan sanda suka ɗauke shi suka kai shi hospital kana aka kira matar doctor da Didi aka sanar da su cikin tashin hankali Didi ya sanar da abu abin da ke faruwa direct gidan Fafu suka nufa suka ɗauki ƴan uwansa suka nan police station sai da suka yi sanin kana aka ba su gawar da sauran kayansa da phone da kuma motar suna nan families din doctor ma suka zo suka amshi gawarsu su ma aka ba su wayoyinsa gawa fafo da ta direba suka amsa suna isa gidan fafo suka tarar da iyalan direba sun zo aka ba su gawar suka tafi fadar tashin hankali da zallan bakin cikin iyalan fafo bata lokaci ne dan sun gama masifa da tsantsar tashin hankali kirikiri kuka ko ba a magana dan har sun gaji da yinsa cikin zafin nama hanar ya fusge karo ruwan da aka sa masa ya sako da kan gadon doctor na kokarin rike shi ya fusgeye waje da gudu mai nafi bai hau ya nufi gida ana kokarin yi wa fafa wanka abu ya ce ina hana shi wani daga cikin family marigayi fafa ya ce yana asibiti an kwantar da shi abu na kokarin yin magana hana shi shigo hannunsa na zubar da jini daga inda ya fusge karin ruwa director jan mimi ya fada ke kuka tamkar ranta ta fita ya zube a gaban ta da cewa mimi da gaske fafa ya rasu mahaukacin kuka mimi da su wajena da jadda da ke zagaye da ita suka sa lokaci guda zuhal da wajena suka fada jikinsu suna kuka sosai fafu ya tafi ban mu ya mun rasa fafu har abada ba za mu sake ganin sa ba kansa ya dafe da ke barazanar tarwatsewa jadda ta saurin rikici, tana kukan ita ma hakika kallon kul da ke zaune gefe cikin jama'a tana kyara hawaye tace zo ki tafi da shi ki kula da shi dan Allah kulun na kokarin miƙewa hana shi miƙe ya waje na tangaɗi gaban gawa fafu ya zubi yana rusa kuka wuiwui tamkar mahaukaci da kyar su didi suka rarashe shi kana aka yi sutura aka kai shi sa tunda aka dawo da kai fafa hanash ya shige tsohon ɗinsa ya rufe ta rusa kuka sai zuhal abu ya ba fonts na fafu da sauran kayansa da police suka bashi ta kai fat ɗinsa ta ajiye bayan sati ɗaya da mutuwar su fafu kuwa ya watse ya rage daga su sai su kowa ka gani yara rame ya yi dugun dugun hanash kuwa sai an yi da gaske ke fitowa daga cikin bedroom ɗinsa sai da kira yake samu ya ci abinci sana ganin shiru shiru babu fafu babu dokta harman wik ya sa gabanta yake faɗuwa akai akai nas mai kula da ita ta kalla a hankali haɗi da cewa waya na ga kwana biyu ban ga dokta da ba ne. nas ɗin tana haɗa mata ce ta ce ai sun rasu tuna da kullu ta gargaɗe su akan kar wanda ya sake faɗa mata yasa ta yi shiru da bakin su sana da ke zaune saman sofa dan ta ji sauki sosai dan a ranar da dokta zai rasu har an fara magana sallamar ta a razana sana ta miƙe haɗi da cewa what me kika ce cikin alamar rashin gaskiya da kama kama na sun ta ce wani ban ce komai ba cikin rashin nutsuwa sana ta ce wallahi kin yi magana yanzu amshi ti ɗin ki sha dan Allah cikin tsantsar tashin hankali da zallar firgice sana ta ce dan girma Allah faɗa ma abin da ke faruwa ne muke alƙawarin babu wanda zan faɗa ma yadda hankalin ta mugun tashi yasa na tsin cewa ranar da suka ban nan dokta babu da kuma direba suka yi hadari gaba ɗayan suka mutu babu wanda ya rayu a cikin su cikin tashin hankali sana ta ce what sun mutu fa kika ce gaba ɗayan su sun mutu yanzu sana ta faɗa tamkar zarariya cikin sanyin jiki na ta daga mata kai ta ce Allah ya karba abinsa haba dama na san ba lafiya tunda naga babu ya sati ɗaya ba tare da yazo ya ganni ba ta faɗa out of sense komai na sana tsayawa ya cak ta daina tana komai da kowa ta koma ta zauna haɗi da cewa ba ni ti din dan gaba ɗaya sana ta yi huki kwata kwata kwakwalwarta ba ta aiki kallanta nas ɗin ta yi cike da tsantsa tsoro ta ce to kana ta mika mata ti Kafin ta kai bakinta da ne so masha sai ta tsaya cak cike da alamun san tuna wani abu ta ce me ma kika ce yanzu ta da lahirin jikin nasu din ya dauki rawa da kyarma dan tayar da tan haukacewa sana ta yi bayan nasu din ta ta dauki wayar ta ta dialin number cloth bugu ɗaya ta fikin bakin ta na rawa ta ki zo hospital yanzu ba lafiya kafin cloth ta magana ta kashe wayar jikin kulun na tsuma ta miƙe ta fita waye da sultan gudun kar ai tunanin wani abu ya sa bata ɗauki mota ba idan nas na kan sanawa ta na tsuma sana ta ce please mai mai tamun abin da kika faɗa yanzu shiru nas ɗin ta tana kallon ta cikin matsanancin tsawa sana ta ce i said say it again ta faɗa haɗi da nufar ta gadan-gadan bakinta yana rawa ta ce fafu da dokta sun mutu tsayawa sana ta yi cak haɗi da dafe kanta ta yi baya cikin tsantsar tashin hankali da firgici ta durkushe ƙasa haɗi da fasar kirkitaccen gigitaccen kuka dan sai a lokacin kwakwalwarta ta dawo aiki sosai sana ke kuka tamkar an ce mata abba da mama ne suka rasu wayo na shiga uku na lalace yanzu bani da wata shaida ba ni ga tsuntsu ba ni ga tarko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan asiri na ya tonu Bani da wata mafita ko madogara wayo Allah Allahumma ajirni fi musibati me ke faruwa wa ya faɗa mata kullu ta faɗa tana shigowa ɗakin bakin na na rawa ta ce ni ma haka na shigo na ganta shine na kira ki wake dan mamuri dan Allah kamar wacce ake jira ta sauran fita haba mai sana ki daga hankalinki mana ki hakuri mu ma gaba ɗayan mu hakurin muka dole dole ne kuka kula da rayuwa ta tana cikin matsala da tsaka mai wuya yanzu gaba ɗaya mu sun mutu babu ko ɗaya waye zai faɗa a hanash har ya sanya shi sake ni ya kike irin wannan maganar bayan gani ke ma kin san ko duk duniya da abin da ke cikin ta za su juya miki baya ni ban taba juya miki baya dan Allah ki hakuri ki kuma nutso ki kwantar da hankalinki idan komai ya lafa zan yi masa magana kai tsaye kawai in ya so sai ya sake ki din ita hankalinta ya kwanta dan ta tabbatar da kowa zai iya cutar da ita a cikin rayuwa banda hakulut hannunta kulut ta rike cikin nata ce. mu kanmu ba mu san farkon alakan mu ba tasowa kawai muka yi muka gamma tare Allah ya jarabe mu da matakar so da kaunar junan mu har abada babu wani abu da zai hada mu ko ya shiga tsakanin mu ko iyayen mu ba su kai mu sanin junan mu ba ko shi dan sai dai ya gamma tare kuma ban mu tare dan bai ga gurbi ko wajen shiga ba har abada ba za mu taɓa sakin hannun junan mu ba ta faɗa cikin kuka tana kankame hannun sana cikin kuka sana ta rungume ta tsamu a hankali kula ta zame jikinta ta kalli sana ta ce gobe za a sallame ki ki koma gida bayan komai ya lafa sai a fito da magana kin san bai yiwa a fito da magana yanzu a halin nan da ake ciki har yanzu kowa yana cikin jimamin rasuwan nan dan kuma kin san gida gidana ki koma saboda kina da sauran wata biyu da sati biyu a cikin kwanakin service tun tunda wanya ne so idan ya sake ki sai ki tsaki yadda dan tsarkake alaƙarki da samoli da kuma auren ku. hadisin sa annabi sallallahu alaihi sallam ya ce nema cikin idda haramun ne haka kuma duk wanda ya nemi mace cikin idda matukar yana sane ta haramta a gare shi har abada babu aure tsakanin su so ki bari ki gama idda in ya so sai a dora daga inda aka tsaya a ci gaba da sun kafure ta faɗa tana murmushi haɗi da kashe mata ido murmushi ita ma ta mata amma deep down hakanan ta ji kwata-kwata hankalinta bai kwanta ba sosai kula ta kwantar da sana hankali sai dare sosai kana ta ba asibitin washe gari da ta dawo aka ba ta sallama sana dan ta warke sumal har an kwance dinkin direct gidan hanash suka wuce da sana dan tuna an watse da zaman makoki kuma da ta san sana za ta dawo ya sa ta sallama mai kula da su saboda tsaro bedroom din a gyara fast fes kwanciya sana ta a saman bed dan har lokacin mutuwar Pavo da doctor bata gama sakinta ba tana jin mutuwa cikin ranta tamkar ɗaya daga cikin abu ko didi ne ya rasu kwantar mata da sultan ta yi kusa da ita kana ta fita kulud na fita ta ɗauke shi ta ɗora shi saman kirjinta sai da aka yi sallar isha kana kulud ta koma bedu ɗin sana ta iske sultan saman bed yana bacci sana kuma na kan sallaya tana lazimi bacci ma yake kenan eh tun a zai bacci ai kallon sana ta yi cikin mamaki ta ce wai har kin fara sallah ma tun yaushe ana ganin kwana biyar da yin cs na fara sallah guntun murmushin jefan baki kuluta ya haɗi da cewa masha Allah second chance cikin rashin fahimta suna ta ce what no a ana ki zo mu ci abinci amma bari ma kawai na kawo mana nan ta faɗa haɗi da miƙewa ta baɗaki cikin drinks kulut ta zuba suna maganin da ta saba bata na ta da sha'awa da safilin kana ta ɗauki tiretin abincin ta na baɗakinta zama suka yi a ƙasa saman Italiyan kafin suka ci abincin suna hira sana ta shanye drinks in tas bayan sun gama kula ta kwashi kwanukan ta mayar da su kitchen ta dawo suka ci gaba da hira da sana dan ta san idan magani ya zo ma daukar ta za ta tura ta ɗakin hanaki wasu dade suna hira ba sana ta so malayi tana gaji ganin hakan ta ya fara cin ruwa ya sa kulut so mu zubar da hawa ya haɗi da riko hannun sana da kira sana ta iya daga idan ta kalli kulut ta ce me ke damun ki mai kulut cikin tausasa murya kullu tace wallahi ina matukar tausaya hana shi kwata-kwata baya cikin walwala da farin ciki tun bayan mutuwar papu har yanzu bai dawo normal ba baya cin abinci baya bacci kullun cikin kuka da bakin ciki yake hayya sana ta ce cikin maye kullu ta kuma damfa ta tace dan girman Allah yau zan kuma neman alfarma ta karshe da gare ki daga yau na yi miki alƙawarin ban kuma neman wani abu da gare ki me dan Allah ki taimaka ki tausaya hana shi ki je kira rake shi duk da sana tana cikin mayan filin bai hana ta kokarin zame hannunta daga na kulut ba da sauri kulut ta kuma kankame hannun sana haɗi da fasa kuka ta ce dan Allah ki taimake ni ita ce rayuwa ta kirara shi hana shi karfa ki manta har yanzu a matsayin mijin keke ki hakuri ma kulut gaskiya ban idan nayi ban yi wa kaina da aryan adalci ba kallon ta sana ta duk down tana mamakin taurin kai da kafiyar sana duk da tana cikin maganin amma bai hana ta musu ba kuka sosai kular ta sa kamar ranta zai fita haɗi da zamewa ƙasa a durƙusa gaban sana ta shiga mata magiya tana roƙonta dan shiru sana ta yi tana tunani kana ta ce idan kuma ya nemi ya sex da nifa idan ma ya nema ya ki ne kuma Allah zai baki lada gaskiya tsoro nake ji kar na kuma yin wani cikin a hakan ma ba za ta taba faruwa ba mama sai kin kwana da shi ba rarashin sa kawai zaki ki kwantar masa da hankali please kulot ta faɗa cikin kuka ganin kukan da kulut ce ya sa suna goge mata hawaye haɗi da cewa kenan bar kukan zanje ta faɗa cikin sanye rai rungume ta kulut ta cikin murna kana ta shirya sana ta sanya mata fuska da voice maker ta raka ta har bakin kofar ɗakin cikin sanyin jiki ta tura kofar ta shiga zaune ta iske shi dirshin a ƙasa yana hawaye Zan an turo kofar ya sa shi ɗago idan sai kalli mai shigowa idanunsa ta gani sun yi jajar kamar gauta take ta ji mugun tausayinsa ya jiran mata cikin ranta a hankali ta juya ta koma falo ta tar da kulut tana ganin ta ta fito ta ce haka kuma ma'ana abinci na bashi cikin rawar jiki kulut ta jera abinci a tire ta fakaici idan sana ta jefa maganin karfin maza cikin drinks ɗinsa kana ta bata koma ta aikin ta zauna kusa da shi a da kafe shi da ido na tsawon lokaci kafin ta ɗauki drinks ɗin ta mika masa zai magana ta ɗora hannunta saman lips ɗinsa ta ce no argument cikin sanyin da ke buɗe bakin ta bashi drinks din sai da ya shanye taska na ta ajiye kafin a gefe ta tattara gaba ɗayan hankali da nutsuwar ta gare shi ta ce kai yanzu a matsayinka na musulmi wanda ka san abin da Allah ya ce akan masu yawaita kukan mutuwa da yawaita yi wa mamaci kuka ka kuma san yadda ubangiji ya mana nuni da mu yi idan muna cikin damuwa da bakin ciki kuma kana namiji mai cikakken hankali tunani da nutsuwa amma kake yin haka yanzu me ka ce wa mimi jaddasu su hal da wajena kuma a yadda kake yanzu kana ganin kayi wa fafa adalci haba hanash kai fa namiji ne please ka daure ko da mimi da su wajena dan yanzu sun tattara gaba ɗaya ƙarfin gwiwar su yaƙinin ko da komai nasa kanka idan kana haka wallahi karya musu ƙwarin gwiwa za ka yi ka sanya su cikin damuwa amma idan ka daure kana kwantar musu da hankali ka kuma maye musu gurbin fafu ya zama na daga zuwa hal da wajena har su jaddada mimi ba su yin kukan komai a rayuwarsu ba sa yin kukan maraici kan hana su bakin cikin rashin fafo to ta haka ne shi kansa fafo zai alfani da kai kuma dama dan me ake son magajin dama a dan irin haka ne cikin matsanancin kuka hana shi ce ina kukan nasihar da mun washe da rana da aka yafi sultan ne cikin mamaki sana ta ce nasiha wacce iri a ranar bayan mun bar hospital fafo ya kira ni gida na je na same shi a falo bayan mun gama gaisawa ya kalle ni ce to yanzu hana shi zaka fara sanin me rayuwa me kuma ake nufi da rayuwa yanzu zaka ƙara mallaka hankalin kanka tunda ka fara aje yaya ka zama uban wasu mahaifi bayan wannan nauyin da Allah ya dora maka akwai wani nauyin ma da zai kara hawa kanka na mahaifiyarka da 'yan uwanka dan wata rana kai ne za ka zama baban su gaba daya saboda kai ne magaji na kuma magajin gida Allah da ranar da aka ce maka bana rai ka rike su amana ka kula da su da rayuwarsu ka sanya su cikin farin ciki kar ka bari su kewa tattara shi sun da kai hana shi hawa yana zubo masa dan haka nan yaji zuciyarsa ta kare babu ya ci gaba da cewa Allah ya muku albarka ya baku zarata gari ya amfani rayuwarku da ta abin da za ku haifa duk abin da kuka yi min na yafe muku gaba ɗayan ku duniya da lahira da wanda na sani da wanda ma ban sani ba idan kannan ka san samu miji ka tsaya tamkar mahaifinsu ka aurar da su na danka amanan mahaifiyata da mimi zuwa hal wajen a hannunka cikin kuka ya ce kin ji abin da fafi ya ce mun ashe dubban kwana muke aje zuciya sana ta sauke haɗi da cewa kai sai ka gode wa Allah ma ka rabu da mahaifinka lafiya har wasiya bar maka sannan magana ku ta ƙarshe sanya albarka da addu'a ce sosai sana ta rarrashe shi ta kwanta masa da hankali ta bashi abinci ce za ta miƙe sauraro ko ta haɗi da rungume ta yana kuka ya ce na gode sosai Allah ubangiji ya bar mu tare <laughs> ta ce ba tare ta magana ba a hankali hana shi canja salo don tuna maganin ya soma aikinsa bakin sai haɗe ya shiga tsotsan lipsinta haɗi da shafa duk ilahirin jikinta a gaggauce ya cire mata kayan jikinta ya mata naked ya kwantar da ita ya soma tsotsan bobs ɗinta yana mata fingarin albakinsa na kan bobs ɗinta hannunsa ɗaya kan nipples ɗinta ita ma ba bata ba ba hannunta yana yawo cikin jikinsa haɗi da murza nipples ɗinsa tana wasa da joystick ɗinsa sosai suka rikita juna haɗi da gigi gigita junansu kana hanash ya shige ta bai saurara mata ba sai da ya samu nutsuwa kullun na kwance a falo tana jiyo ihun su washe gari da safe bayan ya shirya ya je gida wajen Mimi yana shiga falon iske dangin mahaifinsu sun sa Mimi da su waje na gaba suna kuka sai a waye yana bin su da kallo ganin su yi shiru gaban Mimi ya je durkusa har ƙasa ya da ita ta amsa cikin murya kuka ce lafiya Mimi me ke faruwa ne yawa ɗaya na kallon mutanen da ke falon cikin murya ko kami ta ce ba komai ɗaya daga cikin kannan fafa ya ce ah ya zaki ce ba komai bayanin abin da ya kama za ki masa ai kallon sa ana shi ya ce yi mun bayanin da kanka ya yi masa bayanin ɗaya daga cikin ya faɗa yana nuna babban su dan gyaran murya babban yayi kana ya ce dama magana da ban gado ce ta kamo mun ga yau kwana tara kenan da rasuwar yaya amma mun ji shiru babu wanda ya magana Mulakantaccen kallo hana ya musu kana ce to sai aka yaya yi so muke a raba gadon o oh, kana da gadon sa ne ana ya faɗa yana kallon sa shikiki ya za ka tambaye mu muna da gadon shi bayan uwan mu ɗaya uban mu ɗaya oke ina tunanin baka je islamiya ba amma ka je san abin duniya ya rufe maka ido ka manta karatun hana shi lafiya nake jiwa maganganu jadda ta faɗa tana shigowa falon ɗaya daga cikinsu ne mata bayani ta kalle su cike da tsana ta ce amma kun ji kunya wallahi daga mutuwar waje kuna neman haifar wa da iyalansa tashin hankali da abin da ya muku a rayuwa amma har kun manta ai eh, gaskiya wasu mutane kuna da manta alheri butul kawai ta faɗa cikin masifa Hanash kuma ya ce. ni da iya sani na ai wasu da gado masu gadon su biyar ne yanzu a raye da gani sai jadda mimi zuwa har da wajena gaba ɗaya su kuma ƙaina ne sai da na ga dama ne da dukiyar nan na da tabbacin ko cinyewa yi babu mai cewa komai jadda ta ce shiru hana shi bari ne maganin su dan na san takamar su dai su ce akwai gadon mahaifiyarsa ciki to ni hajara na yafi hana shi zo hal wajen da mimi gadon anawa wasif duniya da lahira na ban musu halak malak ta faɗa tana kallon su to kun ji sai ku fita dan yanzu ba ku da gadon komai ya faɗa ya nemi su lalataccen kallo jadda ta ce kuma daga yau matukar ba zumuncin Allah ne zai kawo ku wajen mu ba ba ma buƙatar ku har abada jiki a sanye suka fita cike da kunya Hanasha kalli Jadda zai yi magana ta daga masu hannu haɗi da cewa ban san jin komai Ba na bukata ko kwaya zarra daga cikin dukiyar wasif dan ni da abin da zan yi da su ni ma mai ba ku ce idan na da shi kuma duk abin da nake so kuna yi mu nan suka zauna suka fara kwantawa da juna hankali kana Hanash ya Sallama ya fita to nan zamu dakata za zamu dora shiri na gaba in Allah ya yarda a madadin wanda ta wallafa wannan littafin rashin sani Hawa Usman Jidda sai kuma al'ajabi tv da ta dauki nauyinsa ni Muhammad Umar kai gama da na karanto nake muku sallama